Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan yammacin Laraba uku ga watan Agusta ranar da jamhuriyar Nijar ke bikin cika shekaru 56 da samun 'yancin kai daga kasar Horanshi. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta voa hausa.com a intanet. sai kuma ta facebook a shahin voa hausa a yamai kuna iya jin mu ta voa africa kan mita 200.5 a zangon fm a sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin kwanni masu gabatar da shirin jamila biyar fage tare da halima jimrau Yau ranar uku ga watan takwas jamhuriyar Nijar ta cika shekara 56 da samun 'yancin kanta daga kasar Faransa. Me ya saƙonku ga 'yan uwanku matasan Nijar? Ce mercredi 3 août 1960, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. muryar marigayi shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar na wancan lokaci Hamani Jori kenan aka ji yana ayyana ranar samun 'yancin kai. To tunda ranar yau ta Nijar ce baki ɗayanta shirin namu ma baki ɗayan shi akan Nijar ne kuma da yake bikin na yau ya zo daidai da gagarumin taimakon da ƙasar Nijar ta samu daga nan Amurka. Za ku ji ta bakin Prime Minister birji Rafini da jakadiyar Nijar a nan Profesa Hassana Alidu da kuma muhawarar da aka yi daga ƙasar Nijar akan irin ayyukan da jama'a ke son gani an yi musu da kudaden taimakon da aka samu. Dan iya ma da yau yana can ƙasar jamhuriyar Nijar yana shagali albarkacin bikin ranar samun 'yancin kai sai kuma sakonnin masu saurare na taya 'yan Nijar murnar wannan rana. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa. To kamar yadda kuka ji yau 'yan kasar jamhuriyar Nijar ke bikin cikon shekaru 56 samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallakar kasar Faransa a ranar Laraba 3 ga watan Agustan shekarar 1960. Me ya saƙonku ga mutanen Nijar? Ni saƙona ga matasan jamhuriyar Nijar shine. ne. su ɗauki wannan shekaru a matsayin masu amfani gare su duba da irin yadda magabatansu suka yi gwagwarmaya har ta kai ga sun cimma nasarar samun wannan 'yanci daga turawan faransa kuma su mai da hankali musamman su yi karatu domin kwatarwa kansu 'yanci a duk lokacin da hakan ya taso ina taya ga baki ɗaya 'yan jamhuriyar niger murnar zagayowar wannan rana musamman hajiya Halima Jimrau jakadiyar zaman lafiyar ƙasar niger sako daga Imran Taura. shekaru hamsin da shida, talauci, jahilci, yunwa, fatara, rashin aikin yi da kuma rikicin siyasa ba su kare ba a Nijar. 'Yan siyasanmu sun nuna kasawarsu game da ayyukan ginin ƙasa. Ya rage kawai ga matasa mu tashi zuwa ceton ƙasarmu. Sako daga Kabiru Bubakar Modubo. Gaskiya ne, ƙasarmu ta cika shekara shida da samun 'yancin kai. To amma gara jiya da yau. saboda maganar 'yancin kai a Nijar su shugabannin kasar su ne suka samu 'yancin kai daga turawan Faransa amma mu talakawan kasar har yanzu a mulkin mallaka muke ganin irin azabar da muke sha hannun wannan shugabanni namu na Nijar misali a cikin shekaru 56 nan da aka yi zuwa yau har yanzu kasar mu tana cikin talauci da yunwa duk da irin arzikin da Allah ya bamu kamar uranium da petrol da kuma zinare har yanzu 'yan ƙasarmu su ne gaba-gaba a masu mutuwa a Sahara wajen neman abinci. Saboda haka su ne suke murna tafiyar Turawa suka bar musu arzikinmu. Saƙo daga Abubakar Rufa'i Fulani. Yau da gobe, ni saƙona ga 'yan uwana matasan ƙasarmu na Nijar. mu dage mu nemi ilimi don kwato mu a hannun sabbin 'yan mulkin mallaka waɗanda suka kakkama komi a ƙasarmu daga su sai 'ya'yansu. Saƙo daga Malam Yahaya ta Mogol. Salam yau da gobe. A gaskiya muna murna da wannan ranar uku ga watan takwas shekara ta 2016. Ƙasa ta Nijar ke bikin cika shekaru 56 da samun 'yancin kanta daga ƙasar Faransa. Saƙona ga 'yan uwana matasan ƙasata shine mu yawaita yin addu'a ga Allah ya ƙara mana lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu da ma duniya baki ɗaya. Saƙo daga Muhammad game Shekaru hamsin da shida da samun 'yanci daga Faransawa daidai suke da shekarun bautar ɗan talaka na matsayinsa tun na farko, musamman ƙarƙashin mulkin nan da kowa hannunsa a bisa kai. Saƙo daga Sanusi Musa shekarau. Idan kuma muka leƙa ta shafin Twitter, at @Fatima manga ta ce at voa hausa yau da gobe ina yi muku fatan alheri kuma ina taya al'ummar jamhuriyar Nijar murnar cikar ƙasarsu shekaru 56 da samun 'yancin kai. To albarkacin wannan rana ta yau wato ta cikon shekaru 56 da samun 'yancin kan ƙasar jamhuriyar Nijar jakadiyar ƙasar ta Nijar a nan Amurka, Profesa Hassana Alidu tana da saƙo ga 'yan ƙasar da ke nan Amurka da ma sauran sassan duniya. To ina kwana mun gode kwanakin bayan shugaban gwamnatin Nijar, Prime Minister Bijira Fini ya iso Amurka, kun gayyace shi a Voice of America. ina son mu gaida ku da wannan yau babbar rana ce Nijar ina son mu gaida kowa da kowa yan Nijar waɗanda suke Amurka da Nijar kuma da ko'ina cikin duniya lalle gana ne da mun kamata mu yi murna kwarai muna murna kuma muna gaida muna eh, eh, muna ah, mun ce ma Allah mun gode muna mishi godiya amma kun san da yau garinmu jefa mutane ba su kwanta lahiya ba tunda suna da matsala da boko haram kenan abun da nake so in ce ma 'yan garin mu da suke nan daɗin da duk muke ji ba mu iya shin daɗin nan kwarai in dai mutanen jefa ba su ji daɗi ba kenan yau ranar tunani ne mutanen jefa kuma da sojojinmu da polisai da jandarma da suke nan suna taimako mutane don a samu a tsare kare so ina so in jayo kanmu da inda duk muke kan mu manta da garinmu inda duk muke mun kamata mu san wacce irin matsala garinmu take kuma da rana ne na kamata in ce tun da mun zo amerika mutanen garinmu nigerian da suke cikin diaspora american da kuma canada gaskiya sun kama muna muna aikin ina so in ce musu mun gode kuma allah ya taimake su abin da suke yi Yawwa. kamar yadda kika fara bayani kwanakin baya 'yan kwanakin da suka gabata shugaban gwamnatin kasar jamhuriyar nijar birji rafini ya zo nan amurka har ya hannu akan wata takarda inda hukumar mcc ta amurka ta ba ma kasar nijar taimakon kudade masu ɗimbin yawa waɗanda a tarihin kasar nijar ba a taɓa samun irin waɗannan kudade ba kamar kina da wani ƙarin bayani da zaki akan yadda kike ganin kuɗaɗen nan za su taimaki ƙasar Nijar da kuma 'yan ƙasar Nijar. Eh, to sannu da wannan tambaya. Kayan in mai da muke sai in ce wannan kuɗaɗen da aka samu mutane da yawa suka yi aiki da gwamnatin Nijar da 'yan ma'aikatan Nijar kuma da ma'aikatan Amurka. Mun gode. Allah sa albarka. wannan kuɗi kuɗi ne da aka taimake mu don an san aikin da gwamnati yake da yi don yaƙi da talauci yaƙi da jahilci yaƙi ne don mutane su ci gaba abun da ya sa aka samu wannan kuɗi don akwai sharudodi da yawa da dole sai gwamnatin ya godi wannan sharudodi sun cika lokacin da ne mcc amerika za su ba da kuɗi to muna fata ne waɗannan sharadodin a ci gaba da su ka a koma baya don an samu kuɗi wannan magana guda ce na biyu kuɗin da aka samu za su amfani manoma makiyaya kuma za a yi aiki a sa hanyoyi don wannan matasa da mata kuma an tunani da an kamata a taimake su to muna fata wanga kuɗin da aka samu a yi umarni don mutanen da suke wahala su samu albarkacin shi jakadiyar ƙasar jamhuriyar Nijar kenan a nan Amurka, Profesa Hassana Alidu. To, Jamila kina tuni kamar dai da ta haɗi a bayaninta shi Prime Minister ƙasar jamhuriyar Nijar Birji Rafini ya zo kwana-kwanan na har ya rattaba hannu akan wannan takarda to shi ma mun tattauna da shi ya yi mm. ƙarin bayani akan waɗannan maƙudan kuɗi da ƙasar jamhuriyar Nijar ta samu da mm. kuma irin ayyukan da za a yi da su. To ina dai muku babbar godiya da wanga interview da ku kuka bani daman sauwa a nan wanga babban gidan naku na murya Amurka muna jin shi kullum a can gida kuma mutane da yawa suna ya gamse sosai eh, ka ce dole tunda an yi kiran mu nan za mu zo mhm. a guje muka zo dalilin wata mu americ mhm. ita ce wani babban program da allah ya sa da ikonsa aka samu aka eh, yi shi tare da wagga babban ƙasa ta amerika wadda za su ba mu babban taimako na miliyar 250 a cikin shekara biyar don a taimaka ma talakawan niger mm. musamman manoma da makiyaya eh, har da mata da yara yawa to babban eh, taimako ne wanda zai sa gurinmu babban gurinmu na cewa 'yan niger su ci da 'yan niger kamar bisa wannan hanya ce muka sa wanga program na mcc to kun ga lalle a nan muke tama wannan objective kin namu in allah yarda za mu ciyo kan shi ba da dadewa kenan wannan babban albishan ne ga al'ummar kasar jamhuriyar nijar da ke jinmu da sauraron mu yanzu haka ganin dama mutane suna kukan abubuwa da dama insha Allah wannan shine babban eh, albishir saboda ba mu taɓa yin ganin irin wannan taimakon tun da muka samu eh, yancinmu a can niger ba mu taɓa samu taimako fiye da wannan miliyar 250 gaba ɗaya bisa shekara biyar sai mu ma allah godiya da ya kawo mawa rana da muka zo kasa hannu bisa wannan eh, yarjejeniya da za ta sa eh, kwanan masu zuwa ko watanni masu zuwa za mu fara cin moriyan wannan eh, aikin da muka zo a nan mm-hmm. mu shaida mm-hmm. yawa a cikin waɗanda za su ci moriyar wannan taimako da aka samu daga nan amurka kalisa lissafa mata da matasa da wannan noma da kuma kiwo wannan kiwo mm. idan muka duba al'ummar kasar jamhuriyar niger kusan kashi saba'in ko fiye da kashi saba'in matasa ne masu kananan shekaru daga sha 18 zuwa 25 ko talatin kuma idan muka duba abubuwan da ke faruwa yanzu a makwabtan kasashen jamhuriyar a kasar jamhuriyar niger kamar al'amarin boko haram kuma galibi da matasa ake amfani me za ku yi domin ku tabbatar da cewa matasan niger ba a rika sauya musu ra'ayi ana ɗaukansu suna shiga cikin wannan abu na kai hare hari. eh lalle kin tabo gindin abun matasa eh, ne babban eh, aikin da ke mu mun ce lalle eh, mu babba a cikin cigaban mu ne harkan matasa Yaya za mu yi wannan matasan da allah ya bamu masu yawa mm-hmm. barkalla muke so ka su zama wani charge ne ko da hausa mai ake cewa ma charge eh, su zama yauni mm. su zama eh, ya zamanto su ne za su dauki nauyin sauran jama'a sauran talakawa shi ne wannan aikin da ke jiran mm. to muna tamma za mu fuskance shi na farin a wajen lakol shi yasa yanzu a cikin budget namu lakol cikin kashi an furda mata kashi 25 kenan lakwal an sa ta lalle cikin kanun ayyukan da muke so ah, a ba kare Firayim Ministan kasar Jamhuriyar Nijar kenan Birji Rafini da bayanin irin makudan kudaden da aka samu da kuma yadda za a yi. Mm. To domin su ma 'yan Nijar mu ba su dama mu ji ta bakin su. Wakilin mu Yusuf Abdullahi da ke Nyamai ya haɗa mutane da dama tattauna da su sun yi muhawara kowane bangare ya haɗi akwai bangaren manoma makiyaya matasa mata amma da ta fara magana ita ce ministar fasalin kasar madam kana aishatu eh a ciki za a yi aikin gandare wanda wanda ina ina tamma ba a taba yin shi ba cikin Nijar eh haɗin gandarin da za a yi ka gandare na na kwanni wannan za a ci gaba da su za a za da su kuma za a aiki da su za a aiki bisa ga yanda Eh, manoma su shi daɗin aikin manoma da matasa kan mata kan matasa duk kowa shi daɗin aikin za a yi irin shi kuma a gaya ƙasan nan wurin siya za a yi shi nan wurin nan ƙarƙaro shi ma za a yi ƙasan na ƙwani dama akwai shi kawai falhudo da shi amma na gaya in taro shi za a yi cikin abin nan za a yi aikin kirin manoma da yawa za su ci amfanin abin na biyu tunda za a bunƙasa noma za a bunƙasa kiwo tunda akwai abin da ya shahi kiwo magana kiwo ciki kenan ya kamata a kama ma eh, makiyaya da manoma a kama musu bisa hanyoyin da zai samanto in aka yi an ka noma aka yi kiwo a samu hanyar sai da. To almasir da kai za mu soma kaji irin abubuwan da wannan yarjejeniyar ta kumsa abin da aka fi bada karfi a cikin wannan yarjejeniyar shine bunƙasar da karkara shin me kake gani ya kamata a ce an baiwa muhimmanci idan ana maganar bunƙasar da karkara in ana so a shiga manyan kasashe masu ci gaba dole sai an bunƙasa karkara kuma karkara kowa sani kiyo da noma ne da zo na nasara minister ta yi zancen baraj baraj da irrigation lalle yau duk mutane masu noma ya kamata a ce yau bai kamata ba ce kawai sai damana zuwa damana kawai kenan tun da nijar tana da ruwa sutura akwai ruwa a samu yanda ruwan nan sun hannun talakawa inda saboda shi ne yanzu a ta yi zancen baraji na gaya da kwanni da sauransu wannan abu ne da muhimmanci kuma wancan abu kuma mine ne yi zamanto ko mutane sun samu albarka ayyukansu hanya ta sai da ba exportation paska in mutanen karkara ba su da hanya babban hanya ta exportation a dokuka cikin nijar suka dokuka cikin su sai da su kasashen waje su samu amfani yadda aka ce plivali akwai matsala duk wani abun ya kamata ya zama to cikin wannan mcc kin mu gan duk abin da suka gaina a kas kuma akwai zance guda na shawara da 'yan karkara ina manoma ne makaya ne tunda akwai wasu abubuwa in kana abu da su nasu a sunansu yana da kyau ya zamanto ana tattauna da su wato a rika damawa da mazauna karkara dama na za a yanzu an yi zancen gandari mm. ko an yi zancen wani wata lakol mm-hmm. ko wata likta mm. ya kamata ko wata rijiya mm. ya kamata irin wannan abubuwa ya zamanto ana tattauna da da talakawa tunawa ka yi rijiya wani wuri ko ka yi gandare wani wuri ya zamanto mutane ba su wani wuri sai babu mai zuwa tunda akwai wasu al'adadu akwai su tunanin na na 'yan karkara dole gwamnati technician su shawara da da talakawa kai yanzu an yi zance mcc miliyar miliyar sun yawa yana da kyau a ce yanzu 'yan technician da 'yan gwamnati sun yi muhawara muhawara zuwa muhawara cikin 'yan karkara a ci musu to ga abin da muka samu kuma ga mun hamu ga abin da muka so izumuntu ba abun ya sabko kaman haka bisa takawa wato idan na fahimce ka almasir kamar dukkanin matsalolin da ake fuskanta a bangaren karkara yana da nasaba ne da rashin damawa da su mazauna karkara rashin akwai rashin shawara kuma rashin shawara cikin ana so ai yi develope fuske baka ka develope mutum ba da ka shawara da shi ba ba wani can gungu can gaba mutum wani can daban ya zo ce a ah, ga inda za a sa ga inda tana can gidan shi ne ko ya kai garin su ko ya kai wajen da uwan shi ko yi kai wajen kanshi da kanshi ko a yi son rai sai ka so irin wani abubuwa muna so mu ci gaba nijar ma muna so mu ci gaba a karha shawara wannan kudade kin yana da kyau kakin a bunka a sasu hanyar talakawa a tattamuna talakawa ga abin da muka so mu ina zamu shi na gode almusu za mu sake komawa idan aka yi maganar karkara bunƙasar da karkara bayan zancen noma akwai maganar kiyo amadu dangi a matsayinka na wakilin kungiyar makiyaya da ake kira aren wani irin matsaloli ne kake ganin bangaren kiwo yake fuskanta a nishar to bangaren kiwo yana fuskantar matsalar rashin kula kasan eh, eh, ba dogon jawabi ba zan kadibi mm. wanda aka hassara bijiya na ƙasa Mm. wato kasafin kuɗin eh, ƙasa kasafin kudi na kasa mm. da ka diba ciki ba sai ka yi dogon nazari ba ka san da eh, shi wajen ɓangaren kiwo ita dai gwamnati da kanta ba ta kula ba tun da dai in ba a sa kuɗi ga tahiyar da aikin kiwo ba kenan dole ba za a samu sakamako ba wato kamar akwai karamcin kuɗaɗen da ake sa a wannan fannin a cikin kasafin kashi ɗaya bisa ɗari kashi ɗaya a cikin ɗari cikin dari bayan wannan ina kuma kiwon ne ke kawo kuɗi duka meri da ka gani cikin Nijar kin ga su 200 da wane ne kin duk kafkin su kiwo ne agata yadda su babu meri guda da aka ce a cikin Nijar ga ta ita fannin noma ne agata yadda ita ko meri guda ga ta fannin kasuwanci ne agata yadda ita duk in ka ga dala ta faɗi cikin meri na kiwo ne duka kowa kana ganin mayar kowa duk garuruwa kowa ne yana kasuwar bisashe kasuwar bisashe su ɗaya ne aka samu nasu a rangam a zuba to mi kake gani duk da muhimmancin wannan fannin na kiyo kuma hukumomi na yi mishi rikon sakai na kashi me ya haifar da haka eh, ka san mine ne mm. eh, eh, laihin ɗiyan macaya ne ba su ta yi balakwal da suka bar karatun nan sai ɗiyan manoma suka mamaye lakwal kenan su ne suke zamna yawansu duka su suke zamna su rubuta takardun kenan dole ne in me aka ce wanda Eh, washi take bisa tukunyan mm-hmm. bai eh, rasa bai rasa abinci don nan ne su suka wa kansu tun da lokacin ana zuwa lakwalkin ba su je lakwal ba kenan dole yanzu yana karkara duwa da aka yi sai a karkata akala amma ka san duwa da an kai shi wannan eh, niger fannin kiwo duwa da aka dama ta dole shi ne zai ba da sakamako mm. me kake gani ya kamata a baiwa muhimmanci to eh, wannan eh, mcc kinnan sai dai mu ce alhamdulillahi fiske gaskiya abun eh, tun ana tahiyar da a shihida dosiye din da kai ne tun wannan lokaci mu muna cikin shawara muna ta shawara yanzu ya kai shekara goma da ake bayan waɗanga kuɗaɗe yanzu dai tun da ga misali kwalliya ta biya kuɗin sabuni mhm. abubuwan da kunni yake kumshe wadda yake aka aka shi hida cikin nan in an yi aiki da shi haka nan ba a sa duk wani son rai ba ko wani siyasa ko wani abu abun zai kayatar amma mun shiga cikin lokacin da akwai harkokin son rai kwarai yanzu don ku wannan kaɗai ne ke ba amma in ba haka nan abun da mu muke eh, muka sa cikin kunnin ko muka namu ra'ayoyi da muka bada tun da tun ana kirkira kundin mu abun da muke so a ce kaga misali wannan gandare na kwanne in an shi da gandare ya kamata a ce wanga nan eh, albasa aka noma amma nan akwai cawa ta bisa shi da aka noma ga wuri ba zakwa ne ake a yi gandari a sa duka kuɗi a ce a wanga na manoma ne tunda rayuwar ne Allah ya shihida ta haka nan akwai ɗan adam akwai dabbobi akwai itace duk wanda ka hidda a cikin ukun nan guda duk in ka hidda guda biyun nan ba su ba kenan dole tare ne suke zuwa yanzu cikin wannan tahiya ma a ce akwai wuri da aka keɓe kuma nan uwan itace ne za a dasa nan abincin mutane ne za a yi nan abincin dabbobi ne to in an kashi hida shi haka nan abun zai yi zai zai muhimmanci zai kayata mun sake komowa to yanzu kuma sai labarin dan iya kuma yau yana ƙasar Nijar. da ganin kofar gidan ɗan iya agarkama na ce ina ga dai baya kusa da na ɗaga waya na kira dan in ji inda ya kaɗa sai ya ce mini na yi nisa na ce kai ko ina ka je ba labari ko irin na wasa ya ce kasan a larabanan ne jamhuriyar Nijar ke cika shekaru hamsin da shida da samun yancin gashin kanta daga Faransa kuma ana cikin wannan shirin biki sai ga wata garaɓasa wata hukuma ce da ke ƙasar Amurka mai suna Millennium Challenge Corporation Washington ta ce tana son noman ƙasar ta Nijar ya bunƙasa, saboda haka ta bai wa Nijar ɗin tallafin dala miliyan 437 don inganta noman a dukkan sassa, musamman ganin kashi 80 cikin 100 na al'ummar ta Nijar noma suka tasa a gaba a dukkanin rassa, amma kuma duk da haka sai gashi an wayi gari ruwan da sai da shi ake noman baya isa, wanda wannan nema da sauran matsaloli ke sanya noma a ƙasar na nema ya iya na ƙasa na ce amma gaskiya ɗan iya na ji daɗin wannan labari saboda idan aka yi maganar noma dole ne a saka samari don haka ina fata gwamnatin Nijar za ta yi dogon nazari wajen aiwatar da abubuwan da za su inganta noma wanda shine sana'ar mu ta dauri kuma ya kamata ma sauran mahukuntan ƙasar su sani cewa prime minister su ne dai ya rattaba hannu bisa alkawari saboda haka kada wani ya sake ya zo da mugun buri ya kwashe dukiyar ya bar sauran 'yan ƙasa cikin halin damuwa da tsananin tsandauri maimakon tallafa wa mata da matasan da za su mai da jamhuriyar ta Nijar abin alfahari. Kuma tun da an yi ittifaki harkar noma na samar da ayyukan yi da haɓaka tattalin arziki cikin sauri, to ya zama dole gwamnati ta baje bayanin amfani da wannan kuɗin tallafi don yin komai a sarari. Ɗan iya ce na ikara ai da kyau ma jama'a su san cewa tun da aka kafa Nijar fa ba a taɓa samun samun kuɗin tallafi kamar wannan ba wato kuɗi ne idan aka mai da su sefa sun kai miliyan dubu dari biyu da hamsin da hudu tsaba kaga kuwa ai sun isa ƙasar ta yi fasalin da zai kawo mata ci gaba da farko dai za a inganta noma da kiwo don kawo wa ƙasar ta nijar riba sannan a ƙarfafa mata da matasa don dogaro da kansu ba sai sun jira wani ba kuma wannan nema zai hana mata da matasan shiga harkar ta'adda ko kuma daba sannan ƙasar ƙasar za ta iya wadata kanta da abinci ta yadda maganar yunwa kuma babu sauran fargaba musamman ganin yanzu wasu 'yan ƙasar na ta kukan cewa yunwa fa ta jefa su cikin ukuba don haka dai duk da wannan tallafi mai tsoka akwai wani nauyi a kan shugaba sai ya tabbatar da an yi amfani da wannan maɗuɗin kuɗi ta kyakkyawar turba na ce to dan iya Allah ya dawo mana da kai lafiya don yanzu kam na tabbata ka keta rairayi game da shugabanninmu a a nahiyar afirka da duniya kuwa sai mu ce allah raba mu da barayi su kuma mabiya sai mu ce ya zama dole su kiyayi kwaɗayi don shi ne ke sanya shugabannin su maishe su bayi har ma idan za su baje bayani gabansu su dinga lafta musu ƙarairayi ko da yake dai duk da irin wannan juyayi ni kam daga can cikin zuciyata ba na shayi cewa tun da yanzu gwamnatin adalci ake yayi to shugabannin jamhuriyar ta Nijar ma Allah zai saka musu tausayi. ta yadda za su yi amfani da wannan kuɗi kamar da yadda aka yi yarjejeniya su bi shi layi-layi. To Jamila a gaida dan iya a gaida dan iya sosai yadda kamar da nake ta na ikare ikon Allah kwarai hmm, yawa to kahin marihe sani Hashim ban san kin gani ba cikin mm-hmm. waɗanda ke biye da mu yanzu a Facebook ya ce Allah ya sa wannan taimakon bai ɗauke da wasu sharuɗan da ba za a ce gwamma da ba a yi ba Allah ya sa a yi aiki da wannan taimakon ta dalilin da ya sa aka bada shi, in ji Sani Hashim da fatan hukumomin Nijar sun ji sai a Tahir Usaini. Wanda ya ce komi bai sake ba, sai cuta da karya kawai Allah ya gyara mana, kawai Halima ku taya mu da addu'a amin. sai kuma siraja abubakar wanda ya ce niger ƙasa ce mai albarka don haka ina taya su farin ciki da murna da cika shekaru shida. To masu saurari iyakacin shirin kenan sai kuma gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Ju Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Aidin Utku. Ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata haka kuma muna taya al'ummar ƙasar Niger murnar wannan rana ta yau.